يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malaminmu muhammadu thani umar Allah yawaita kwanakinsa ya kare shi da lafiya a yau sha biyar ga watan biyar shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar shida ga watan uku shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 364 mala ya ce sifatuhu sallallahu alaihi wasallam alkhalqiyya wal khulqiyya sufofin manzon Allah tsira da Allah su tabbata a gare shi na halittar gangar jikinsa da kuma sufofinsa ta ɓangaren halayyarsa da ɗabi'unsa in an ce alkhalqiyya shine na halittarsa alkhuluqiyya na ɗabi'unsa da halayensa dama mutum da abu biyu ke zama mutum da gangar jiki da kuma halayya mafi daraja mafi kima halayya dukkan halittar mutum in bai da hali ya zama kyan dan maciji haka ya baka sha'awa kusance shi ya sare ka to sannan kuma sai gangar jiki to mafi daraja mafi kima wanda Allah hada masa duka ya baka kyan halitta ya baka kyan hali wanda da kyan hali ba kyan halitta wanda kyan halitta ba kyan hali sai yan baiwa wanda Allah ya so su da jin kansu da rahama sai hada masa duka biyu Allah ka datar da كان النبي sallallahu alaihi عليه وسلم min jamali جمال خلقه wa kamali khuluqihi yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana bambanta da sauran bayi min jamali khalqihi ta bangaren abin da ya shafi kyan halittar gangar jikinsa wa kamali khuluqihi da kuma cikar dabi'unsa da halayensa bima la yahitu bi wasfihi bayan ma'ana manzo ya bambanta yayi na daban akan waɗannan sufofi ta halitta da ta bangaren halaye da abin da la yuhitu bi wasfihi bayan wani bayani ba zai iya game maka haka duk wani mai bayani da gwanintarsa da kwarewarsa na iya bayani ice ya karaɗe cikar halittar manzo ta gangar jiki da ta halayya ya faɗaita tatas ba zai iya wani wa kana min atharihi yana daga cikin alamomi na kyan halittar manzo da kyawun halayensa annal quluba fadat bi ijlali zakatan bayi sun kwarara wajen girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam halayya ce ta bayi da Allah ya halicce su a kai in suka ga abu mai kyau suna kaddara shi in aka ga mai kyawun ɗabi'u ana martaba shi ana girmama shi to alama cewar manzo yana da kyan halitta yana da kyan hali zakatan bayi sun kwarara wajen girmama shi rijal tafanu fi hiyaqatihi warrijalu tafanaw fi hiyaqatihi sannan su kuma mazaje da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallama sun kai ƙarshe sun kai makura shine tafanau fi hiyatatihi wajen kewaye manzo ko ina mutane ne gefansu ta gabansa mutane bayansa mutane hagunsa damansa duka su ne wanda kaga ana zagayewa ana wa dandazo to yana da abin da zai sa a mata dandazo ne in ba ka da abin da za a ma dandazo ba mai zuwa gurin ka. halayya ce ta bayi wanda suke jin daɗi da mu'amala da shi sukan so su zauna da shi wanda in sun gan shi ransu ke fari zuciyarsu ta tas saboda kyan da Allah ya bashi sukan so su zauna da shi to wanda yasa mazaje suka kai makura wajen kewaye manzo sallallahu alaihi wasallam wa ikbarihi da girmama shi mai da shi wani babba da baye shi cikin bayi bima la ta'rifu dunya li rajulin gairi an kewaye manzo da girmamawa da martabawa da abin da duniya ba ta san wani mutum da yake da irin abin da manzo yake da shi ba na samun wannan zagaye shi da martaba shi da girmama shi ba a yi wani da aka girmama irin yadda aka girmama zan Allah sallallahu alaihi wasallama a ban ƙasa ba wafi ma yali a abin da zai zo na bayanai nurido mulakhasar riwayat za mu kawo maka tataccen rairayayyen ruwayoyi fi bayani jamalihi da suke bayanin kyan halittar manzo sallallahu alaihi wasallama wa kamalihi da cikarsa wajen halaye da ɗabi'u ma'atirafil ajiz tare da tabbatar da gajiyawarmu da kasawarmu alal ihatsati akan min kewaye da duk abin da ya kamata mu faɗa na haka sai dai a karɓa da haƙuri ya ce jamalul khalq bari mu fara da kyan halittar manzo sallallahu alaihi wasallam an anas ibn malik an karɓo daga anas ɗan malik radiyallahu anhu allah ya yarda da shi ƙala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya kasance laisa bi tawilil ba'id ba dogo ba ne can ma'ana ba dogo ba ne zankali a wala bil qasir kuma ba gajere bane in ka cire dogo can ka cire gajere to a tsakiya yake mana tsaka-tsakin mutum ne wannan yana daga cikin siffar da take wa bayi kyau in ka cika tsosa cewa ne sai ka ce falwaya ai ka gan ba cewa ma yake wai hankali dogo hankalinka an gane ku? saboda kayi zankalkal in kana tafiya sai kana tabal da abu shi yasa aka ce hankalinka a kore yake sai dan ka ji ka buga kasancewar kayi karo da abu to shi bai da wani an kore masa wani kuma ba gajere ba ne gajarta da za ta sa kallansa kasashe saboda haka matsakaici ne ta ɓangaren tsawo kaga wannan kyau ne Walabil bil abyadil كما kuma manzo sallallahu alaihi وسلم ba fari bane kal fari wanda farin za ga yana yi kamar cok aka shafa mutum ba irin wannan farin bane ka san kawarin kai kai kuma kamar ana shafa ma kuma sai kuma ka koma muni ba ma a san kallon ka ai wannan farin yayi wani iri ko to ka so kai farin jaki shine za ga shi fari amma kuma bai da kyan gani walaysa bil adam kuma shi ba wankan tarwada bane ta kala rawaye ce kai mutane iri biyu ne da baki da farin kaji wankan tarwada ko ya rufawa aka a ce baka baki ne ba a faɗa ba to akwai wankan tarwada mai kyau da annabi musa wankan tarwada ne mai kyan eh. saboda haka shi manzo sallallahu alaihi wasallama baki yawa a cikin halittar kalarsa ba kuma fari bai yawa a cikin kalar halittarsa ba saboda haka komai tsakiya aka hada masa yadda a tsawon yake tsaka-tsaki haka kuma a kyan launin fatar jikin tsakatsaki ce walaisa bil ja'ad kuma ba mai murɗaɗɗen gashi ba ne irin gashin malam bahaushe kaga kama an tattara kuda da dora a kansa ya ji dunkule ya haɗe ya abin to ba zo ba haka gashin sa yake har a turawan har a laraban kowar za gashin sa kamar nan nadawa aka to ba haka gashin zo yake ba shi wala bisab wala bisabiti eh, laysa bil ja'd al qatat ko qatit ma'ana ba mai murdaddan gashi bane gajere ma'ana gashin da bai da yawa kuma ga murɗewa wala bisabit sannan kuma ba mai sakakken gashi ba ne an haɗa man nan ma tsakiya ya ɗebo wato anin murɗawa kuma ya ɗebo saki a tsakiya aka samun nasu Kuma ka kome khairul umuri au satuwa aka tsaki su mafi alkhira su ake tattara musu tawaffahu Allahu Allah ya karɓi rayuwarsa duk da ya yi shekarun da ake ganin alama tsufa a jikin mutum shekara 63 tun da ya ce shekarun al'ummarsa 60 ne zuwa 70 kaɗan ne masu wucewa ya kai shekarun za a cikin al'ummarsa ya kai shekarun tsufa amma walai safi ra'asihi a kan sababu wa lihiyatihi a geminsa babu 20 sha'aratan bayda gashi fari kwaya ashirin babu ƙasa da haka tsilli tsilli yi. ma za ga mutum mai arba'in ina ma kuma farin ya mafi bakin yawa sai ga farin ya fi bakin yawa saboda haka to shi manzo ya kai sittin ɗin ya kai wato ainihin shekarun da za a ce ewa eh, na tsoho ne amma farin gashin da ke jikin gashinsa ba su kai kwaya ashirin ba da ka da gemu kaga nan ma an bar shi da kyansa ta bangaren gashi duk da yana shekarun da ya kai ya faru saboda Allah ya tattara masa kyau wa fi riwayatin anhu a wata riwayar ta Anas Allah ya yarda da shi annahu kana bakhman ra'si manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance mai yalwar kai ne shine bakhmur ra's mai yalwar kai Allah da ya bayi bangaren abin da ya shafi halittar kawunansu ya yi su kashi kamar uku akwai mai karamin kai akwai mai madaidaicin kai akwai mai babban kai in ka so ka ce hudu akwai rantal hanga ne ko to manzo ba rantal ba ne wanda girman kan ya kai ga yana neman ya rinjaye ka sannan ba mai karamin kai ba ne to da mai tsakatsakin kai da mai kuma yalwar kai da suke tsakiya mai yalwar kai ya fi zama gifted a irin na ake samun masu kwakwalwa sharp kana faɗa abu ya haɗe zai kawo maka shi da bakin da ka faɗa ba da bakin da zai ba da ma'ana abin da ka faɗa in magana kai zai kawo maka cewa kai kaza har in ka manta maka ba zai kaza ka to irin wannan kan Allah ya bai mu mai yalwar kai ne wanda yake kwakwalwa tana ɗaukan abin da aka bata cikin gaggawa kuma ta kiyaye shi yadda ya kamata shi yasa aka ce da shi ba sai ya ma yi gaggawar faɗa abin da ake ga mana alƙur'ani ba za a haddatar da shi sannan ƙuri'uka falatansa la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'an ta haka yana da saurin rike abu saboda haka mai yalwar kai ne bakhmul karadis ko karadis sannan yana da yalwar gaɓai in an ce karadis duk wata mahada ta kashi da kashi nan nan nan nan nan waɗannan mahaɗoɗin nasa ba irin sarasara ɗin nan ba ne suna da yalwa suna da kauri an gane ko kin za ga wani wato ya sa zobe a ƙaramin ɗan yatsa amma an ba wani sai dai ya sa a babban ɗan yatsa ya zauna an gane ko to shi ɗan yatsunsa ba irin wannan sira-sira ɗin ba ne a suna da yalwa suna da alamar wato giant da ake cewa ko awelul masruba ina da wato tsawon gashin kirji gashin da yake fitowa a kirjin maza da ke nuna su mazan ne to nasa yana da tsawo haka idan masha takaffa'a in yana tafiya yakan sunkuya saboda yanayin yadda yake tafiyar takaffuyan ko takaffuyan ko takaffuyan eh takaffa takaffuyan yakan wato sunkuya ya dan yi gaba haka kamar wanda wato anin ya dan jirga ta bangaren gaba ka annama yanhaddu min sabab kai ka ce yana saukowa ne daga wata gangara mai sauka daga gangara ba zai yi gudu dan zai tuntsira ba zai yi ba ya laƙwai laƙwai don zai zami an fahimta to ana gaya maka tafiya ma yi ne tsakatsaki ike matsakaice tafiya ike ba za a gan shi ka ce mana laci ba ba kuma za ka gan shi ka ce ka wani an yi asarar maza na gaza ga namiji amma kamar mace ina tafiya ba kintsi ba a'a tsakatsakin tafiya yake وقال جابر وقال جابر بن سمره kuma sahabin annabi jabir dan samura ya ce kana dali alfam manzo sallallahu alaihi wasallama mai babban baki ne abinda ake nufi anan nan ba ana nufin wagege ba ka fahimci haka kuma ba ana nufin ana nufin bai da karamin baki za ga ga mutum fuskarsa lafiya amma sai ga bakin da tsot a cikin wato ainihin fuskar ba irin wannan bane an gane ko sau da haka in ba ke zama wage ke kuma sai ga shi ma bai kyau ba labban sun cika fuskar to manzo sallallahu alaihi wasallam matsakaicin wato ainihin baki ne da shi ashkalal ainain wanda yake wato ainihin idanuwansa tsagawar da take jikin idan shine ashkal din ashkalul ainain tsagar idansa mai tsaho ce ba irin idan yan cana ba ko ai su ma rashin tsawon tsagar ne yasa ake ganin idanuwan fici-fici a cikin fuskar to tsagar idansa mai tsaho ce wacce za ta sa ka ga idan ya dara-dara da zai baka sha'awa manhusul aqibain eh manhusul aqibain sannan kuma mai karancin naman dunduniya wanda ga dunduniya su naman ya zarce ta yi kamar wani wato ɗori ko to nasa ba irin wani ko kaga dunduniya dunduniya ce smooth mai kyau lafiya sallallahu alaihi wasallam dan bai wake wa qala al-bara sahabin annab bara dan azim ma yace kana marbu'an manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi tsaka tsaki ne shi ake cewa marbu' wanda bai da tsahotan kuma ba gajere ba ba'ida ma bainal mankibain me nisan kafadu ma'ana me nisan tsakanin kafadu yana da fadin kafadu irin yadda za ka jana cewa mai jikin mai kirjin zaki nan kafada ta dan buda nan ma ta buda nan kuma ya tafi haka to wani alama ce ta karfi to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ba ka ga namiji amma kaman mace ba yana yin cika buhu a tsaye duka gaba a shi manzo sallallahu alaihi wasallam kafaɗinsa suna da faɗi ya ci gaba da cewa lahu sha'arun manzo na da gashi ya bulogo shahmata uznaihi da gashin yana kaiwa daidai naman nan na ƙarshen kunne ana gashi manzo yakan zuba har zuwa wato ainihin ƙarshen kunnensa su da ka akwai da gashinsa iya wato ainihin ƙeya wani kuma za ga ya tafi har gadon baya to shi bai zama iya ƙeya ba bai tafi haccan baya ba sai aka yi masa shi tsaka-tsaki haka komai tsakiya ake zaben masa yace ra'aituhu na ganshi fi hullatin hamra cikin wani kaya set asin da asin wanda suke da ja a jikinsu da ratsin ja saboda ya hana sa ja jawur amma wanda yake da ratsi wannan ba laifi to na ganshi a cikin irin wannan kayan yace lam ara shay'an qattu ahsana min tunda nake ban taba ganin abin da ya kai shi kyau ba shiga ta burge ni ka san su irin wannan kyawawan duk ma kayan da suka sa maka kyau suke in ka ɗauki kayan da ya fi kyau ka baiwa mummuna ya sa sai ka kawai an yi asarar yadi amma ka sami mai kyau ka bashi kayan da ake ganin kuma bayan kayan sai ga ƙara kayan kyau to manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigar da yace ban taba ganin abin da ya fi shi kyau ba haka wata rana ana sallallahu eh, radiyallahu anhu yake cewa ishi ban taba taba abu mai laushi da taushi irin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can ka taba hannunsa taushi zaka ji hannun kamar ka taba wato anin almiski ko kamar ka taba wato anin katiba haka zaka ji laushin hannun to ka hada da Allah sarki ka taba hannunsa kamar ka taba bayan kada daukan bulo <laughs> kwano waye da sauransu kuma ba aikin ne baya ba ba kuma halacce baya sha ba amma saboda zaɓi na ubangiji Wakana kana yusdilu sha'rahu ya kasance yakan saki gashinsa awwalan a farkon lamari li hubbihi muwafaqata ahli alkitab saboda yana son ya dace da kiristoci da yahudawa ma'abota littafi so da sun fi zama da alamar kusanci zuwa ga ubangiji don su suke da saƙo na littafi daga Allah sanin annabawa da manzanni da sanin girman Allah ko da wasu sun waskace sun kauce to san wannan sai yasa sai yake sakin gashinsa kamar da su ma suke sakin gashin thumma faraqa ra'su daga baya sai ya rika raba gashinsa sai tsaga kamar yadda matan za su yi kiso suke tsaga sai ya sa wannan ɓaryar a wannan ɓaryar wannan ɓaryar a wannan ɓaryar sai zama ya kasa gashin biyu maikon sakin sada ya tafi bai ɗaya ba daga baya ya rika yin haka saboda kuma an ce ya saba wa yahuda halafin yahuda wan nasara mu ma ya ce mu saba musu saboda me abin da yake na fili na gare na gaskiya da ya zo da shi sun bintsire masa to yanzu ba abin a ɗauke su komai ba ne sau da haka sai zamanto ina saba musu wa kana abu hurairata ai eh, wa qala abu hurairata kuma sahabin annabi abu huraira Allah ya da shi yace ma aitu shay'an tunda nake ban taba ganin wani abu ba ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mafi kyau kamar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ban taba ganin abin da ya kai kyan manzo ba hmm? ka anna shamsa tajri fi wajihi in ka kalle saboda sheki da kirkali kai ka ce rana ce take gudanawa a fuskarsa wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mashihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tunda nake ban taba ganin mai saurin tafiya irin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba ka annamal ka annamal ardu tutwala in yana tafiya kai kace naɗe masa ƙasa ake nan da nan za ga ya je guri nan da nan za ga ya tafiya baka ba kasala ba lalaci ko ba zai tada ƙura bari a ce ka wani akwai ga sorogo a ba ɗaya wa inna nujhidu anfusana ko najhadu anfusana hakika mu sahabbansa muna gajiyar da kanmu muna wahal da kanmu abinsa da muke in yana tafiya to da in baka sauri ba zai baka a baya shi mabiyansa ba lalace kowane za ka ɗago kafa ka ɗago wa innahu la lagairu muktarithin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ba mai kyaliya ba ne, ba zai gan ka yi baris da kai duk wanda ya sani to ina da kima darja a gabansa sannan ice wa ƙala jabiru sahabin annabi jabir ya ce bin samura ɗan samura kana fi saƙaihi humusha a wato ainihin ƙaurukan manzo sallallahu alaihi wasallama akwai ƙarancin nama mana na ƙaurinsa ba irin kitikin kitikin ɗin nan bane ga mutum da ƙauri kamar an tattara doya an jinjina a jiki a'a shi ƙaurinsa wanda za a gani ya baka sha'awa ba za ka kaso suwa karangal karangal ba kuma ba za ka same shi tuku-tuku ɗin wato ainihin ƙauruka ba a'a a tsaka-tsaki yake wa kana la yadhhak illa tabassuma kuma baya kyalkyala dariya sai dai murmushi ka kalle shi ya baka sha'awa ya burge matukar dariyarsa shine kaga fiƙarsa amma batun ga cikin bakinsa bai taɓa yi ba eh, wannan irin wannan dariya ya faɗa ma tana kashe zuciya tana ta ƙyaƙƙyaƙ ha ha ha ana ta gano cikin bakinsa wa kuntu idza nazartu ilaihi yace na kasance in na kalli manzo sallallahu alaihi wa sallam. qultu sai na kance akhal al ka ga mai kwallin idanuwa walaysa bi akhal ba dan ya sa kwalli ba duk tun da ka sa kamar ya sa kwalli ko ba kwalli ya sa ba kira ce haka to kai dan rana sai ka sa ya goge a sake sawa to amma shi haka idan yake bai sa kwallin ba amma kamar ya sa kwallin shi ne wani yake ta shi idan sa an sa kwalli kamar barewa ina wake shi eh, haka za ga barewa ka ganta kamar kwalli ta sa haka halittar take to shi ma sa kamar an sa kwalli kamalul khuluq to mun ga bayani mun gama bayani akan cikar halittar gangar jikin manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma batun abin da ya shafi cikar halayyarsa Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamtazu bi fasahatil lisan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya bambanta da sauran mutane da azancin harshe azancin magana gogewa da ƙwarewa a bayani ya baka bayanin da zai gamsar da kai cikin ɗan ƙanƙan lokaci yan ƙanƙanin kalmomi ƙananan kalmomi kaɗan ba da yawa ba wa balaga ga wato azanci da birgewa da gogewa balagatul qaul wato magana wacce take mai gamsarwa wa sihhata ma'ani ga ingancin ma'anar da kalmomin da ya amfani da su suke da shi ba zai gama magana za a ce to a wannan kalmar to tana daukan kaza tana daukan a'a in ya gama garai za ka ganta wa qillatu takallu ga karancin dorawa kai sai an yi gwaninta ba wai kakalowa yake haka aka bashi wannan baiwar sabanin wanda bai da wannan baiwa ce sai ya yi azancin magana garin kakalowa kuma sai zo idame ku ku ya ishe kuma magana ta muku da to shi haka Allah in shi wa alima alsinatal arab kuma yana da masaniya harasan larabawa bambancin daga guri zuwa guri an yi tsallake ko wakilata takalluf sannan sai ce utiya jawami'ul kalim ko an baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam kalmomi masu tarin bayanai sune jawami'ul kalim a faɗi kalma amma ta kunsha ya ce rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana Allah ka ba mu duk wani kyakkyawa a duniya me kuma za ka faɗa da ya fita daga nan ka ba mu duk wani kyakkyawa a lahira ka kiyashe mu azabar wuta adda an gama in kai ne za ka faɗi kyakkyawa ka harka mata mai kyau gida mai kyau mota mai kyau ko za ka ɓata ka. saboda kalmomi ne kaɗan kuma masu kunshi abubuwa da ice wa kusa bi bada'il hikam an keɓe shi da ƙayatattun hikimomi ya faɗa abu na hikima ya birge kai ya ƙayatar da ka ya ce albirru husnul holo in kana son ka san fassarar kirki kyawawan ɗabi'u ka je ka tafasarawa gaskiya amana haƙuri kunya adalci kawaici duk sun shiga ciki albirru husnul khuluq kenan ya gama shi kai ka je ka ta bayani kai ka littafi barkatai to zai mu abu na hikima mai ƙayatarwa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wa alima alsinatal arab kuma yana da masaniyar harasan laraba bambancin daga wani guri zuwa wani guri ko mu anan yancin suna cewa tahi wancan suna cewa tafi ko to koma wanne kake ka zo za ka samu abin da zai gama ka ji daɗi kuma ya burge kuma zai fahimce ka saɓanin mu yanzu in ba sako ce zo sai ana can me kake nufi ko ya ce dala so min lubbatu lubbatu kuma su labbata ya ce ka san gwajiya ba to kai sa shekara na faɗin labbata san santa da labbata ko haka irin wannan to sai ka ta ganin to shi duk abin da ko sunan wani abu ko wani zubin magana in ka faɗa zai fahimce kuma zai gaya ma kai ma ka fahimce shi ɗabi'a ce ɗan adam in ka zo gurinsa ya faɗa maka irin yadda yake faɗan magana zai ji daɗi in ka gaya masa yadda yake faɗa zai ji ka birke shi a huce ya fahimce ka ka fahimce shi to duk wanda ya zo ya san abin da zai gaya mai daidai da shi kuma ya fahimce shi ma ya fahimce shi yukhatibu kulla qabilatin sani ha duk wata kabila ina zantawa da ita da irin yaren irin yadda take magana harshen ka zo da katsananci ma katsananci sakkwatanci kake maka sakkwato kananci kake ma kananci ko na gaga zage zagi su mako ko ka kai ma zazzagi idan ga zazzaganci zazzaga maka shi su gwara ne kada ya su ji ka yace wa yuhawiruha bi ha ina zantawa da duk kabilar zo da irin salan da take magana wa kana al-hilmu wal ihtimalu haƙuri da ɗaukan abin da aka yi masa wanda yake buƙatar sai ka daure sai ka cije wal'af da yafiya inda al-maqdara a sanda kake da ikon yafewa dan da bambanci da an fi karfin ka bayar da ka iya da kuma zaka iya rama ka yafi kana da ikon zaka daukan sa ka ki dauka wasabar alal makarihi da haƙuri kan abubuwan da suke marasa daɗi sifatun addabahu Allahu biha siffofi ne da Allah ya ladabtar da shi da su wa kullu halimin qad arabta minhu qad urifat kai minhu zalla wa kullu halimin duk wani mai hakuri da ka sani qad urifat minhu zalla akwai ran da aka san zamiya ta faru da shi yau wani ne da kutubo zaka jana wani yau wani ne hada mari ko ma'ana an kai ƙarshen haƙurin wane yau za ka ji da ana irin wani ana wane mosa ke haƙuri wane da mosa sai ka jana cewa ya cire wane haƙuri yau da an kai ƙarshe to duk wani wanda yake da haƙuri za ka ji ana samun wata zamiya da tuntuɓe da gare shi wata ran a ce ya yi wani abu na fushi ya yi wani abu mara daɗi wa hufizat anhu hafuwa an haddato tuntuɓe daga wajen wannan mai haƙurin walakinahu sallallahu alaihi wasallam amma shi manzan Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi lam yazid ma a kasaratil aza illa sabra bai taɓa ƙara wani abu in ba haƙuri ba a lokacin da cutarwa ta yawaita ta tsananta ka ne masa abu na cutarwa sama-sama ran da kai wanda ya kai ƙarshe to ranar ma za ka tabbatar shi mai haƙuri in kana tunanin ai bari zan maka in nema kaza ya shanye nema kaza yau na san abin da kaza zan masa sai kaje sai kai kamar ba kai ba ya shanye ya haƙura wa ala israfil jahili a game da wautar kuma wawa jahili gaɓo bai yin wani abu yayin da wautar wawa ta kai ta kawo illa hilman face sai haƙuri da kawaici da san hali wa qalat aisha aisha matarsa tace ma khayyara rasulullah sallallahu alaihi wa baina amrayni ba a taba baiwa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi zabi tsakanin wasu abu biyu ba illa khtara aisarahuma face ya zabu wanda ya fi sauki malam yakun ithma muddin abin da ya fi saukin ba sabo bane fa in kana isman in abin da ya fi saukin sabo ne kana abadan nasi anhu ya fi kowa nesa da shi wa man taqama li nafsi tunda yake bai taba daukan fansa dan kansa ba ramuwa ganya dan gayya dan an bakanta masa ko an munana masa illa an tuntahaka hurmatullah sai dai in an taba alfarma addinin Allah to nan ne zaka ga fushinsa. sa fayantaqimu lillah biha sai ya ɗauki fansa domin Allah ga Allah saboda wannan abin da aka yi na taɓa alfarma addini wa kana ab'adan nasi ghadaban yafi kowa yin nesa da fushi wa asra'uhum ridan yafi kowa yadda da idan ka zo ka bashi uzuri zai gamsu ba za ka faɗa ce kai sau nawa kana yin abu ya gwale ka ba a'a kaji kaji kaji kaji zai gamsu yadda وكان من صفته وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر ما لا يقادر قدره ya kasance kuma ta ɓangaren siffar kyauta da darajanta mutum da bashi wani abu da zai mai daɗi alkaram martabawa alama la yuqadaru qadaru yana kan abin da ba za ka iya faɗar gwargwadonsa ba in ya dauka ya baka yanzu ne kana yi a ata'an la ya al faƙara ya kasance yana bada kyautar da baya tsoron talauci qala ibn abbas sahabansa abdullahi dan abbas Allah ya da shi ya ce. Kanan annabi sallallahu alaihi wa sallama ajwadan nas manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance mafi kyautar mutane wa ajwa da ma ku lokacin da ya fi koyaushe kyauta fi ramadan a lokacin watan ramadan hina yalqahu jibril lokacin da jibril yake zuwa ya haɗu da shi wa kana jibril yalqahu fi kulli lailatin min ramadan mala'ika jibril ya kasance yakan zo ya haɗu da manzo duk dare na watan ramadan fayo dare su sai su yi maiman al'kur'ani shi ya karanta ya ji shi ma ya karanta ya ji fala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ina tabbatar muku da cewar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala ya fi sakakkiyar iska kyauta kaga da iska ta taso duk inda tunkara sai ta busa to haka yake kyautar su in ya tashi sai kowa ka je ta isa gare shi kaga abin da manzo ni kaga abin da ya bani ka gani abin da ya bani kowa to wacce mace ta samu ta yi masa saƙa ta zaɓi irin audugar ta dace ta yi saƙar ta kanta ta zauna ta yi ɗan ɗashe shi saƙa ta ba shi sirrin ya sa fito sabai suka ce kai manzan Allah fa kai wani kuma daga cikin sabai ce kai da zan samu wannan kayan da na birge ya je gida ya ciro ya zo ya kawo masa shi ya gama sawa aka ce ya za ka yi masa haka kasan ba a cewa ana son abu bai bar ba ce a ni ma ba sa zan ba ajiyewa zan yadda taba jikinsa in na mutu amin da kafa ne kawai shine yasa ni mana roƙa mana shi ba ma magana wa a ce wai in town bane yasa yaka shi can yake hangama a ce sutura taba jikin fatar manzo da ita aka rufe shi aka je aka sa a kabari da ita zai je wa ubangiji shi fatan sa ke eh tabarruki da sutura da mun zo ya sa kai ma a sa maka to da aka yi karɓa je niki ya aji ina jira ran da Allah zai karɓe shi je ubangiji da wannan sutura to kaga me wannan haka mabukata suka tambaye shi ya manzan Allah ya dauka ba ma manzan Allah ya dauka ba ina tafa har kaya ta kama masa jikin sutura yace kun ga kayan nan duk yawanta in abin da nake in a ce kuɗi ne nake da shi duk zan ba ku ba zan rage komai ba duk zan ba ku babu ne ya ƙare yanzu wanda zai bayar shi ne ɗaya bisa sittin amma sai ya juya juya sai mai ciki ina ganin ya yawa zuniya ta riga ta yi karfi a ciki sadaka duk wanda aka sa a zuciya to cire su a barbe da sauki amma ka ɗauke su a tafa wani shi ke barwa bai da wahala kuma za ka je ka tar da su a inda za ka mora fiye da ajiye su da za ka yi wa ƙala jabir sahabin annabi jabir ya ce masu ila shay'an ƙaƙƙo faƙalala ba a taɓa tambayar sa wani abu ba da shi ce a inda da ku zai ba. wani lokacin ma babu sai ce jira ikon Allah ana zuwa ka ce shi ya manzala ce ina mai buƙatar ɗauki ka tafi Allah ji kan abubakar mahmud gumi shi ma ya kwatanta a zo a kawo masa mota leliya da mukulle ce waye ke san mota waka san mota ngo tunda shi yana da wata zai hau wanda zai ce to dauki tawa ta da ko sai ce waka san mota yi eh. to in ka ɗauki duniya ba kuma sai Allah kuma ya tamalalo ma ita abinda za ka ci ne sutura da za ka sa ne abinda za ka kashe ne sai ga cikin sauƙi Allah wa kana min shaja'ati yana daga cikin jarumtan manzo sallallahu alaihi wasallam wal ba'as da ƙarfin juriya tsayawa a wajen yaƙi bil makan alladhi la yujahal yana tsaye a matsayin da wato ba za a jahilce shi ba a jahilce wannan matsayin ba hmm? wan najda ko eh, kana wa kana min ash-shuja'ati wan najdati wal bas duk kusa abu da suke ba juriya eh, jarumta juriya karfin hali duka a game da waɗannan bil makanin ladhi la yuja ina kan matakin da ba a jahilce shi ba a shi ba kana ashda annas yafi kowa jarumta hadar almawaqib as-sa'aba ya halarci matsayan da suke da wahala tsayawa a cikinsu. su wa farra anhu al dakaru sun guda irin wannan matsayar amma shi na tsaye bai gudu ba wal abtal jarumai da ake misali da su sun gudu amma shi na tsaya gaira marra ba sau ɗaya ba wa huwa thabitun la yabrah yakan tabbata bai barin inda yake komai yadda kake jin ka za ka zo ka tar da shi za a kaura wa muqbilun la yutbiru mai tunkara ne baya juya baya wala ya tazahza baya gushewa daga inda yake bai ne santar gurin da ya kamata ya tsaya qala aliyun sahabinsa ali ce kunna idha hamal ba's mun kasance idan yaƙi ya yi yaƙi asalin hama abu wato ainihin a sashi a wata irin ya jaɗin nan yaƙi ya yi yaƙi guri ya rintsi wahmarratil hadak ido ya ja asalin alhadak wannan baƙaƙwa da take cikin ido to kaga ita ma gefen da ike da farin ba farin ana cikin tsaka mai wuya ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mukan kare kanmu da manzo sai mu zo mu rabu da jikinsa mu da ake ganin mu ne jarumai zaƙaƙurai in irin wannan halin yazo sai ko mu zuwa muna tsayawa bayan manzon Allah in ba ka ba sai ka gudu fama yakunu ahadun aqraba ila al-adu min ba wani wanda yake tab da makiyi abokin gaba karawa kamar shi manzo sallallahu alaihi wasallam qala anas radiyallahu an anas Allah ya da shi ma yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ahsanan nas manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ne mafi kyawun mutane a halitta da kyan dabi'u wa ajwadan nas mafi kyautar mutane wa ashda'an nas mafi jarumtan mutane wa qad fazi'a ahlul madinati Laylata. wani dare mutanen madina duka sun razana suka ji wani ƙara wata ƙara wani ƙaraji Sami sautan sun ji wata ƙaran murya mai ban tsoro fatalaqahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ala farasi an fuffuto ana ta ina zamu bi ina zamu tunkara daga ina ina ƙara tafi ƙarfi kawai sai wato a daidai lokacin manzo ya haɗu da su tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan wani doki li abi talha na sahabansa abi talha urin dokin ba siddi a jikinsa ba wata riga ba komai santarantar ɗinsa tuni shi ya hau ya je ya gano me yake faru wa huwa sai-fahu yana rataye da takobinsa a daidai lokacin wa ya kula yana cewa lam tura'u lam tura'u kakku firgita kakku firgita ku kwantar da hankalinku ku kwantar da an je an gano muku an sadaka sadaka da o bisa ko me ke faruwa ne shi ina cikin ɗaki ana kwallon a kira je ya gano mai ake ciki ka zuwa ɗirke shi to haka manzo sallallahu alaihi wasallam kai kaɗai gayya namijin da babu irinsa to sai mu tsaya ana abinda muka yi daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure Allah ya fi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi man wala wa wannan yake cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya amin abu na gaba yake cewa wai shin idan mutum baya jiyo karatun limami liman ya zo ƙarshen fatiha to malam wannan wanda baya jiyo karatun limamin din zai ce amu ko kuwa ba zai ce ba eh, idan ya ji diri na waɗanda suke jin karatun liman sun ce amin shi ma zai ce amin don ya shiga ciki kuma annabi yana cewa man wafaka ta aminan mala'ika qad kufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda fadar amin ɗinsa ta dace da fadar mala'iku an gafarta masa zunubansa kaga ba kamata ka bari ba inda ka ji dirin suna amin ɗin kai ma sai ka bi da amin in Allah datar da kai sai ka samu gafara ubangiji malam mai ake nufi da sa sadaka abinda ake nufi da sa ɗaka baiwar da mutum ya mallaka ya biya bukatar sha'awa da ita kamar da ka sani bukatar sha'awa ana yi a ɗaki sai aka ce sa ɗaka an sa ta a ɗaka an mai da ita kamar mata aure gwari-gwari ne an gane ko wance sadakan wane ce ma'ana bai wasa ce da yake biyan bukatar sha'awa da ita kamar da yake biyan bukatar sha'awa da iyalinsa in ta haihu da ɗa ta haifa masa ɗa ya samu ɗa ‘yantaccen ɗa tunda shi dama mai ‘yanci ne kuma in ya rasu ba maganar a gaje ta a matsayin an gaji baiwa ta zama ‘yantacciya ba za a sa cikin lissafin waɗanda za a gada akan ce da ita ummul walad uwar da sannan sai ke cewa idan limami ya ce sami allahu liman hamidahu mamu ma zai faɗa haka ko kusa dai ce rabbana wa lakal hamdu eh, ya tabbata cewar faɗa sami allahu liman hamida zikirin da ake ne lokacin ɗagowa rabbana wa lakal hamdu kuma zikirin da ake bayan ka tabbata a tsaye da liman da mamu da mai sallah shi kaɗai da haka abu ne wannan kuma yake cewa ya matsayin wanda in in an ambaci wanda ba sahabi ba sai ya ce radiyallahu anhu kuma waɗanda ake yi din ma'ana aka ambaci sunan nasu ice radiyallahu anhu suna nan raye ba su mutu ba kalmar radiyallahu anhu tana ɗaukan ma'ana biyu akwai ma'anar da kake ba da labarin wani da Allah iyadda da shi kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah i faɗa da kansa yace radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su yardaddunsa ne kamar yadda su ma suka yarda da shi to in kana ba da labarin wani irin wannan salon kace shi ma yarda dan Allah ne za ce da kai me shi da ka me tabbacin ka na Allah ya yarda da shi to wannan kuskure ba a faɗa sai ga irin sahabban da Allah ya ce yardaddinsa ne in za ka faɗa a matsayin ba da labari irin wanda ake gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma in za ka faɗa a sigar addu'a Allah ya yarda da shi akan faɗa ka ce radiyallahu an Allah ya yarda da kai ma'ana addu'a nake maka da fatan Allah sa ka cikin yardaddin bayinsa to ka faɗi wannan ba laifi ko yanzu aka faɗi sun ce asunus sun ce radiyallahu anhu ban yi laifi ba Allah ya yarda da shi addu'a nake masa fata ne na gari an fahimta inda wannan manufan mutum ya faɗa daidai ne ba laifi kuma ba na zaton wani musulmi zai faɗi waccan ga wani yanzu yana nufin eh, ai yardajjen Allah ne kwamfam an fahimta ko sai dai magana ina masa fatan ya zama cikin yardan bayan Allah ko yawa Allah ya ƙara maka lafiya amin da kusanci ga Allah kai ma haka don Allah malam wani abu ne saboda bambanci wani abokina ne saboda bambancin ra'ayi na siyasa yake cewa duk wanda yake pdp ko ya zaɓi arni ya yi ridda kuma ba zai bi shi sallah ba ba zai yi masa sallama ba to har kulla abin da ake so da bawa a cikin rayuwarsa ya ɗauki salon da ba zai gallabe shi ba a tsari na addinin musulunci garajen fitar da ɗan'uwanka musulmi daga cikin musulunci na da hatsari babu ko shakka ba mai murna da farin ciki yana musulmi ice arne ne jagoransu, ba mai son haka kuma inda yadda za ka gabatar da musulmi akan wanda ba musulmi ba shine abin da ya kamace ka shine abin da yake lalle a kanka amma meye zai sa ka zaɓi wanda ba musulmi ba idan ka samu kanka a larurar rayuwar da haka za ta sa to ba a gaggawar kafirta halin da muka samu kanmu a ciki a kowace jam'iyya ake ba ka rasa arne da musulmi in ka zaɓi ɗan takarar da ba na pdp ba goye suke da wanda ba musulmi ba babu ko shakka ƙuri'a ka za ta taimaka masa don ba zai wannan taimakawa ba sai da ƙuri'a zaben da kai wa wani amma ba don kana so ba kai ko? ko don kana so ba don kana so ba kai to haka in ka zaɓi kuma wanda yake shine jagora kuma ba musulmi ba ne to abin da ke faruwa dama jagora ina da ƙarfin iko fiye da wanda ba jagora ba to a sai a ce kayi ganganci da ka fifita wanda zai rike ragama komai a yana ba musulmi ba akan musulmi amma in ka samu kanka a tsaka mai wuyar da ba zaɓin da ake neman goyon bayanka ba ne kamar yadda taɓa bamu bayani cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa tsakanin arnan makka ba yadda ya iya shi da sahabbansa kuma suka samu kansa a tsaka mai wuya amma ga wani can da ba musulmi ba kirista na jashi a lokacin bai zama musulmi ba manzo ya zaɓi habban su tafi can su zauna ko ai ba musulmi ba ne shi ne amma me ya fi dama dama to in ka samu kanka za ka zaɓi wanda ba musulmi ba a dama dama ka yi shi ya zama maka dole so da tunda ana samun ka a irin wannan yanayi da kuma mahanga ta wasu abubuwan da za a kalla to ba daidai ba ne kai garajen cewar ɗan uwanka musulmi gaba ɗaya alaƙa karshe kayan ke ta duka a daidai lokacin da kai kuma za ka iya samun kanka a matsayin da ya samu kansa a ciki ah kamar yadda wani ke faɗa ne shi kenan ni jagoran da yake jam'iyyar da na zaɓa arne ne mai taimaka masa musulmi ne kai wanda ka zaɓa musulmi ne mai taimaka masa arne ne sai aka rasa wannan musulmin ba rai sai aka ce to ai mataimakinsa sai actin ya dauka ya tafi waye zai yi arni ne a daidai lokacin ka zama da taimakonka da agajinka da wancan bayanan wannan ɗin da ka zaɓo shi ne zai actin ɗin shi zai rike ɗin shi zai jagoranci shi ma dai tsiyar zai yi a daidai lokacin da wannan ya zaɓa arnan kuma in aka rasa wannan arnan ko aka cire shi ko ya mutu ko wani dalili rashin lafiya ta sa ba zai iya aiwatar ba musulmancin za a ɗauka ce to ka zo ka ci gaba ko kaga ko ina da matsala amma babu ko shakka don gamar jagoranci akan wanda yake shine shugaba da hannunka kana sane ba daidai ba ne in ya kubce maka ba da yadda kaso ba wannan wani abu ne an fahimta kuma bai nuna cewar don na zaɓi wani a nan lalle a can ma sai shi zan zaɓi a'a ina dai faɗa abinda na faɗa nake kuma faɗa duk inda ake zaɓe ko za a yi zaɓe kalli nagari daga kowace jam'iyya musulmi ya tsaya akan wata jam'iyya guda ɗaya tak duk abin ta yayi mo shi zai kuskure kuskure ya zaɓi nagari a ko'ina ya fito ko a jam'iyyar alade ce ba aladen ka zaɓa ba mai nagarin ka zaɓa saboda wani abin alama ce kawai alama ce kai abin da zaka iya amsa tambaya gaban ubangiji Allah ya sa mu dace daga yau tambaya an ta shafi irin wannan na daina ba zan kuma yin ta ba iya bayanin da na ya isa ko bayan zaɓe bayanin ta kayi bayani yawa kawo misali da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa da sahabbansa wannan zamanin suna cikin halin larura haka dole da sai ya ga to kamar yanzu mu musulmi a najeriya haka ga biyu ta zo ga bahari ga jonathan shin mun samu kama a wannan larura da musulmi shine a bayanan da na da ban kira suna ba za ka iya ɗaukansa sa kasa inda ya kamata ko ku ba zai yi ba bukatar suna kira suna ne mutane ne wasu na ce dai a zaɓi na gari in ka zaɓi aka zo da musulmi da musulmi ka dubu wanda ya fi nagarta ka yi in aka zo da wanda ba musulmi ba da musulmi ka dubi wanda ya fi nagarta ka yi wanda ya fi nagarta ka yi inda nagarta a can ga musulmi ga wanda ba musulmi ba ga musulmi ga wanda ba musulmi ba wanne ne nagari ka nake tambaya wanne ne nagari kowa ya sani musulmi ne nagari a wani na ganin cewar ba da ƙananan yara nake magana Assalamu alaikum wa rahmatullah malam game da sadakar uku ga mamaci idan aka gayyace ka baka je ba akwai laifi kuma yaya cin sadakar yake sadaka kirata da sadaka uku ko a kirata da ta bakwai ko a kirata ta arba'in ko a ce mata ta shekara ba ta da asali a musulunci amma asalin yin sadaka don mamaci na da gurbi a musulunci ko ka yi a ranar farko ko ka yi a ranar takwas ko ka yi a ranar hudu ka zaɓi duk ranar da damar kai sadaka ta zo ka yi allah zai karɓa maka kuma isar da wannan sakayya ga mamacinka ya moru wannan sadakar da wani yana da asali a shari'a amma cewa siya ta zama uku sai a bakwai sai a arba'in sai a shekara wannan yi masa gurbin bai da muhalli a musulunci shin ya halatta ka ci sadakar ai ba sadakar bace illa ita dama tana da gurbi a shari'a ko wannan gurbin da aka yi mata shine muka ce ba daidai bane in an turo maka sadakar da aka yi ta mutuwar wani karɓi ka ce an ce zo a zauna rana uku a yi da kai kakkaji an gane ko kai wanda yake da asali kamar wanda bai da asali na'am ina da ƙarin bayani ne da zai eh da na bakwai da na eh abin da yake faruwa shi ne a kuma musulunci da zo ƙasar hausa eh. wato sun yadda da cewa mutum ya kan yi kwana uku in aka binne shi a lokacin yake tafiya haka su ma guza sai a sha a yi rawa da kuma mai hanya da ya kumbura a lokacin haka idan ya cika kwana bakwai ya fushi haka a lokacin nan ma sai a sha a yi ta kiɗe a yi rawa a kuma mai eh. na arba'in ya rike ya zama kashi nan ma sai a yi wannan bikin a yi masa so da malamai suka zo suka da musulunci ya sai ya same su da wannan al'adu da za a yi a fitta wannan abin a kawo wani abu madadin shi ne sai aka kawo sadakar uku da na bakwai da na arba'in a madadin sa in aka zo za a yi dafa dafan abinci za a karatu qur'ani madadin shan giya da zai da sauransu haka to shi ne yanzu kuma baya wani ya zo an mutane har yanzu an gagara a cire wannan abin a koma wanda haka to shi ne sa dama ya asali a tsarin addinin musulunci duk sanda ka ce zaka musanya wa mutum wani abu da wani da ba ka da nassi to za ka zo kai kokowa da shi akan raba shi da wannan da ka hada shi da shi an fahimta ko so da haka ka bar shi cewa wannan abin bai da asali a musulunci ba daidai bane yi ga abin da shari'a ta ce in ka samu damar yin sadaka kai ga mamacinka in ka samu damar zuwa kai aikin hajji ka ce wannan ga mamaci na dama ya yi abakance na yi masa allah ya kai masa ladan abubuwa waɗanda suke ko kuma kawai ka buɗu baki ka ce malam allah ubangiji subhanahu wataala mace na wani kai maka ba ka yaye masa ganin ba daɗi ko wani abu da ya kama da haka lafiya lau da haka tushe ka ɗora mutane a kan wani saboda haka wannan ƙoƙarin da su waɗanda suka yi a baya na ƙoƙarin su na su yake ce waɗancan su musanya da wani abu da ya to lokacin wannan ya wuce kai ya kamata ka sani cewa in za ka yi abu ka yi wanda Allah da manzo suke goyon bayan ka a kai domin shine shari'a shine abin za ka samu sakai su da ladansu saboda haka wannan a ce sai an ƙayyade shi da kaza da kaza da kaza bai da asu amma ka samu dama abin da za ka sadaka yi a farkon rasuwarsa a tsakiya ne a ƙarshe ne shekara da shekaru ne yanzu kai Allah baka damar za ka sadaka kai addu'a ce kullum kai Allah ya samu dace sannan yake cewa malam yaya yin azumi a cikin watan rajab shin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh idan za a yi irin salon azumin da manzo yake na duk kulle tunin, alhamis wannan bai ce banda wani wata sai a wani wata kaga shi ma an kai kayan sunan manzo a watan rajab ko kuma ka ɗauki salon da aisha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam mu matansa mukan ga wani watan ya kama sai ya bar kamar ba zai azumi ba sai ya tafi kusan ƙarewa sai kuma ya kama yin azumi na nafila wani watan kuma sai ya kama azumi kamar ba zai ajiye ba sai kuma ya ajiye ci gaba da cin abincinsa to wannan ba a ce wani wata ban da wani wata in ka bi wannan salon a watan rajab kai kana da lada amma ka ce ka kama watan rajab daga farko har ƙarshe ana watan azumin tsofaffi ba wani tsofaffi mai bi masa a ce watan sallar tsofaffi ba allah bai ware watan sallar tsofaffi da wannan bai da asali yin wannan shi mai malamai suke cewa bai da gurbi a shari'a ka ce ka kama ka kare karkab watan kuma a zo shikin na wato an mai bi masa shi ma ka ci karfinsa ko ka ce sai kayi duka kuma a zo na farilla ka kasa lokacin ulsa kuma ta kama shi kuma Allah ya fi san abin da ya tilasta maka a kan nafilar da za ka yi masa ka ba a ci gaba ba baya aka ci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu